فكلوا ubangiji ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu masin fil ardi ku ci daga abin da ke cikin ƙasa halalan arziki wanda yake na halal tayyiba da dada wanda baya cutar da hankula kuma baya cutar da gangan jiki wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku ce za ku bi hanyoyi na shaytan hanyoyin shaytan shine dukkan ayyuka na sabo dukkan ayyuka na bid'o'i dukkan ayyuka na kafirci mataki mataki ne sabo shine a ƙarshen ƙasa sannan bid'a ta fi shi girma sannan kuma shirka ko kafirci kuma sun tsara dukkan waɗannan babban abin da ke kare ɗan adam daga shirka shine ya samu cikakken tauhidi abin da ke kare shi daga bid'a shine ya samu cikakkiyar tsayuwa akan sunna abin da ke kare mutum daga fadawa cikin ramin sabo kuma shine tsayuwa akan ayyukan da'a an gane ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bibici hanyoyi na shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan din nan a gare ku aduwun wato makiyi ne mubiyin mai bayyana adawa dinsa mai bayyana kiyayarsa a sarari a gare ku ma ya inma ya'murukum bisu sanadin shaɗan yana umartar ku ne kadai bisu'i da mummunan aiki ko ko mummunar magana waɗansu suna fassara asu al al'itikadil al mummunar aƙida alfahsha mummunan aiki kenan wato asu ya shafi aƙida alfahsha ya shafi magana da aiki inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha ko kace ce as-su ya shafi aqida al-fahsha ya shafi aiki abin da ya shafi magana shine wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sannan yana umartan ku ku fadawa Allah irin abin da ba ku da sani akai ku jingina haramci zuwa ga abin da Allah bai ce masa haram ba ku haramta mutane ku jingina halacci zuwa ga abin da ba ku da dalilin halaccinsa ku jingina cewa abu kaza wajibi ne ba ko Allah ne ya wajabta ba ko ku sai haramun ne bayan ba Allah ne haramta ba ko ku mustahabbantar dukan wani yana ciki ko ku tamfawa kanku wani abu ko ku haramtawa kanku dangin waɗansu al'amura waɗanda ubangiji ta'ala ya halatta muku duk wannan yana cikin alƙawlu alallahi bila ilmin an gane ku domin yana daga cikin abin da su kafiran makan suke waɗanda aka saukar musu da wannan aya itikadin haramcin waɗansu dabbobi wanda halal ne gare su kamar da bahira da wasila da sa'iba da ham da Allah ce ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin allazina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhib al-iftira ala allahi alkadhib shine wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun su jingina haramcin abu bayan ba ubangiji ta'ala ya haramta shi ba haka ubangiji ta'ala ce kad khasara allazina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin suka rinka haramtawa da ubangiji ta'ala ya haramta musu duk wannan ya zanto alqawlu ala allahi bila ilmin kenan a takaice dai ubangiji ta'ala yana di gare mu cewa shaitan fa yana umarta mu ne da mummunar aqida yana umarta mu da mummunan aiki yana kuma umarta mu rinka faɗin wani abu da ya shafi ubangiji wanda mu sani ba alqawlu ala allahi bila ilmin kaga alqawlu ala allahi bila ilmin fit tahlil wa tahrim jingina mu Allah halatti ko haramci fil ijabi wa tahrim fil istihbab fi kulli shay wanda yafi kowanne hadari fil asma'i was sifat jingina ma Allah sunan da bai sa wa kansa ba jingina masa sifar da bai sa kansa ba inkarin sunan da ya tabbatar wa kansa inkarin sifar da ya tabbatar wa kansa dai na cikin alƙawlu ala Allah bila ilm domin lokacin da Allah siffanta kansa da wata sifa idan ka zo ka rushe ta fa kana son ka kawo wata a madadinta to lokacin da ka rushe wata baka da hujja ka kawo wannan kuma baka da hujja ai cikakken alƙawlu ala Allah bila ilmin kenan duk wanda yana da khutura wato mutum ya samu kansa a cikin wannan hali sai Allah ya وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ubangiji ce wai idza qila lahum idan an ce da su ta ittabi'u ma allah ku bi irin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar na wahayi akan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qalu sai su rinka cewa bal bari dai nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu muna bin abin da muka samu iyayenmu ne akai ku daina cewa za ku karanta mana wanda aya ko wani hadisi ku rike kayan ku abin da muka samu iyaye akai da kakanni shi za mu bi sai Allah ce a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen nasu sun kasance la ya'qiluna shay'an wato ba sa hankaltar wani abu na shari'a wala yahtadun kuma ba sa kan shari'a ba sa shiriwa zuwa ga ta hanya daidai sai a bi su akan haka ko da akan bata suke ibn abi hatim ya ruwaito magana da sanadinsa zuwa ga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare shi abdullahi dan abbas ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kirayi yahudawa zuwa ga addinin musulunci ya kwaɗaitar da su wato romo da ke cikin biyayya ga Allah da kuma bin tafarki na musulunci ya tsoratar da su azabar ubangiji da hukubarsa sai rafi' ibn kharija ɗaya daga cikin su kenan da malik ibn au suka ce bal tabi'u ya muhammad ma wajadna alaihi aba'ana mu ba ruwanmu da abin da ka zo da shi mu ba abin da muka samu iyayenmu da kakanninmu a kai wannan riwaya ta abdullahi dan abbas wanda ibn abi hatim ya roto da sanadi wanda yake hasan a aqidar abdullahi dan abbas kenan sanadiyar saukar wannan aya sune yahudu ba mutanen makka ba an fahimta ko idan mun bi waɗansu ruwayoyin daga wajen waɗansu salaf ɗin kuma za mu ga so kuma suna nuna mutanen makka ne suke da wannan halayya to a takaice dai duka kowane sababi da wanda aka jingina cewa mutanen makka ne sanadiyar saukar wannan da wanda aka jingina cewa yahudawa ne sanadiyar saukar wannan wato kowanne ya tabbata domin karshe ubangiji ya faɗa mana a cikin suratu zuhur wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun sunna ce ta dukkan wanda suka sabawa annabawa tun daga farkon annabi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi cewa a kowace al'umma in dai aka turo musu da manzo sai an samu waɗansu daga cikin suna cewa kai inna wajadna aba'ana ala umma mu fa ga addinin da muka samu iyayenmu da kakanninmu a kai wa inna ala asarihim muqtadun ko mu akan sawayen su zamu bi sawun su muke bi tafarkin su muke bi ba za mu safa ba kaga idan an jingina wa yahudi kenan ya tabbata za su faɗa idan an jingina wa mutanen makka ya tabbata za su faɗa in an jingina wa mutanen yau a kowane gari shi ma ya tabbata za su faɗa duk ba a faɗin wannan muna na akan addinin iyaye da kakanni wa na addinin gargajiya to wannan ita ce hujjar mara hujja dalilin mara dalili ya kafe akan abin da ya sami iyaye da kakanni a kai ya kaucewa abin da aya ta alkur'ani ta tabbatar ko hadisi na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka sai ai hattara al-ibratu bi umumil lafzi la bi sabab wato ayar fadinta da lafazin take nunawa shine abin da ya kamata dan adam ya dauki darasi akai ba cewa ta sauka akan wani ko kan wani ba dukkan mutumin da ya aiki ko magana da ayar za ta gaskata akan shi to ayar ta zama tashi ce kenan idan an ce da su ta ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun a cikin suratul ma'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun a cikin suratul quman wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana ash-shaytanu yad'uhum ila azab as-sa'ir a cikin suratul ma'ida da cikin suratul kuman suka ce nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana anan gurin balla tabi ma alfaina alaihi aba'ana a can an amfani da fi'ilin wajada ana an yi amfani da fi'ilin alfa filin alfa a asalinsa yana ta'addi zuwa ga guda biyu ne zaka iya cewa alfaitu zaidan qa'iman na samu zaidu a tsaye kaga zaid al-maf'ul al-awwal qa'iman al-maf'ul al-thani amma fi'ilin wajada yana cin bangare guda biyu ne yana da ishtiraki wajen babin ta'addi dinsa ma'ana wani lokacin ya ta'adda ila maf'ulaini wani lokacin kuma ya ta'adda ila maf'ul wahid ila maf'ulin wahid zuwa ga maf'ulin guda daya to kawo alfaina a farkon jeri da ya zo cikin alkur'ani ya nuna a sauran wuraren za ka ɗauke shi a daidai yadda aka ɗauki alfaina a nan almuta'addi ila mafa'ulain to haka san ma waje da waje da aka samu shi ma ya ta'adda ila mafa'ulain illa iyaka an canja maka lafazi dan a ƙara wa kamus ɗinka na larabci faɗi ina fata an fahimta a nan an ce a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun a can a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun da darajatul ilmi da darajatul aqli ayyuhu ma arfa wace daraja ce ta fi zama sama tsakanin al'ilmu da al'akalu da a siffanta mutum da hankali da a siffanta shi da ilimi ilimi ya fi ina fata an fahimta babban dalili shine ubangiji ta'ala bai taba siffantuwa da hankali ba kuma ba a siffanta shi da hankali ba a ce Allahu ta'ala aqilun ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira lam yarid zalika ba a siffa ce ta المخلوقون المخلوقين ina fata an fahimta ma'ana dai nafsi bai zo da ita ba amma ana siffanta Allah madaukakin sarki da ilimi ina fata an fahimta ya ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi ku gode ma Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai gare shi kuke bauta inna ma harrama alaikumul maitata ku sani kadai ubangiji ya haramta muku mushe waddama da jini wa khinzir da kuma nama na alade almaitata mushe dukkan abin da ya mutu ba mutuwa wadda shari'a ta amince ba dukkan abin da ya mutu ba ta hanyar yanka na shari'a ba cikin irin abin da ake yankawa amma akwai abin da baya bukatan yanka irin su kifi irin su fara manzan Allah nuna ba sa bukatan yanka ina fata an fahimta haka dukkan halittu da ke cikin ruwa su ma ba sa bukatar yanka uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma yuskarun dul bahri wa ta'amuhu ta'amuhu shine duk abin da ke halitta yake rayuwa cikin ruwa halal ne sannan kuma ba sai an yanka ba to kaga wannan baya shiga cikin mushi da aka haramta addama jini jini mai gudana banda jini turarre kamar wato hanta ko kuma saifa wa lahmal khinzir idan an ce lahmal khinzir wato a kitse ya shiga ciki amma idan an ce shahmul khinzir laham bai shiga ciki ba kenan dan kar wani ce banda kitsan ai naman ne aka ce haramun lahamul khinzir sannan duka jikinsa mamnu'ul intifa'i bihi shar'an ba za ka yi kowane irin nau'in amfani ba wato da alade wa ma uhilla bihi li ghairillah da abin da aka kira sunan wani ba na Allah ba lokacin da za a yanka shi ko aka yanka shi da sunan Allah amma niyyar yankan neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba ko da sunan Allah ko aka yanka shi to haramun ne mutum wato bayan abu an ambaci sunan Allah wajen yankansa to kuma wace niyya ta sa aka yanka shi an yanka shi domin layya domin hadaya domin fidiya domin ragon suna kaga duk wannan yanka ne na ibada an yanka shi dan a yalwata wa iyali a gida a sa su masu dan more duk wannan yanka ne na halal da haka sai mutum ya ci niyyar yankan ga kuma sunan wanda aka ambata shi ne Allah amma sai aka ce bismillah aka yanka da nufin neman kusanci zuwa ga wani aljani ko wani gunki ko wani aljan ya ba da doka sai an yanka bakin bunsuru billahi duk wanda ya ci ya ci haramun ya shiga cikin wa ma'uhilla bihi li ghairillah ko da za a sauke bakara kafin a yanka shi matukar dai aljani aka nemi kusancin sa zama haramun ina fata an fahimta har ma malamai suke cewa wai wanne ya fi muni tsakanin dabbar da mai ita ya yanka ta dan yanka na halal amma sai ya ambaci sunan almasihu ce bismil masihi ya yanka da kuma dabbar da mai ita ya ce bismillah ya yanka amma kuma ya yanka don neman kusancin aljani ko wani gunki wannan ta biyun wadda aka yanka don neman kusancin aljani ko gunki ijma'an haramun ne amma waccan ta farko waɗansu malamai sun halatta suka ce in wanda ya yanka ɗin kirista ne ai dama a haka yake yanka Allah ya san haka yake yankan kuma ya ce ka yankan sa. waɗansu sun tafi akan wannan umumin wa ta'amul ladina utul kitaba illul lakum wa ta'amukum illul lahum umumin wannan ayar suka kalla waɗansu kuma suka ɗauki umumin wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq ma'ana da abinda aka yi sabani da abinda ba a yi sabani ba ijma'i aka kaga wanda yafi kaga lalle wanda aka yi ijma'i yafi girman haramci kenan dan wancan koya ko wata shubha da wani zai kafa hujja da ita wajen bayanin halaccin sa shine ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira bazin wala adin dukkan wanda ya tilastu ba wai yana mai zalunci ba ba wai yana mai ketare iyaka ba fala isma alaihi babu wato laifi a kai shi wanda ya tilastu wajen cin ɗaya daga cikin waɗancan ba tare da zalunci ko ketare iyaka ba inna allah ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma ubangiji ta'ala mai jin kai ne abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi muna kar a manta